Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Masu kallon mu a daidai wannan lokaci mu da sake saduwa da ku a cikin sabon shirin na wanda muke gabatarwa lokaci bayan lokaci domin matasa a yau ga mutane da babban bakon mu shugaban majalisar malamai na babban birnin tarayyar Najeriya Abuja Sheikh Ibrahim Muhammad Duguri kuma sarkin malaman Duguri akramakallah muna yi maka barka da zuwa cikin wannan shiri to jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh akramakallah kasancewa wannan dandali ne muka ware shi domin matasa gashi kuma abubuwan da yake faruwa nan da can sannan kuma kwana biyu nan gaba da abin da yake yawa social media matasa mu suna ƙoƙari su zame. Abun da nake nufi shine matasa sun bar sana'a sun koma wani kasuwanci wai ko na garaɓasa ne ko menene na coin da sauransu har ma wasu suna tunanin cewa nan da Disamba wannan Disamba za su yi kuɗi. Idan ka zagaya social media za ka ji gabaki ɗaya maganganun da ake kina Wani kira za ka yi dangane da wannan abun da yake faruwa? To da farko dai ina farin cikin samun kaina a wannan dandali mai albarka don tunatar da 'yan uwa matasa akan abin da ya shafi muhimmancin rayuwa da kuma dogaro da kai da kuma tsayawa akan matsaya guda ɗaya wadda Allah da manzonsa suke so. Abu na farko ina so in jawo hankalinmu akan cewa da matashi da dattijo mace ko namiji duka ya kamata mu gane ba mai azurtawa sai Allah. Domin arziki a hannun Allah yake kuma shi ke bayarwa ga wanda ya zaɓa cikin bayinsa mai masa biyayya da ma wanda baya masa biyayya. Sannan abu na gaba wato akwai matakai da ake bi na hanyar samun arziki ko dukiya na farko tukunna duk mutumin da ya tsinci kansa cikin addinin musulunci to ya gode wa Allah domin a rayuwarsa ta musulmi shi yake da umarni da hani kuma shi yake da halal da haram saboda haka a duk yadda mutum zai yi kokari ya ga cewa ya samar wa kansa dukiya in Allah bai kaddara zai samu dukiyar ba sai dai ita wahalar banza kawai ba zai samu ba kuma ko ya samu in ba ta hanyar halal ba ne ya sani cewa yana da amsar da zai bayar in ma yana da ita din gobe kiyama ta yadda ya samu dukiyar ta yadda ya sarrafa ta da kuma ta yadda wato za a yi masa hisabi a kanta don haka ina kira gare mu mu sani cewa wato akwai sana'o'i da yawa na halal waɗanda ma wasu ba su zo ba tukuna nan gaba za a gano su amma idan mutum ya ɗauka cewa abinda turawa ko yahudawa ko zamani ke zuwa da shi wanda ya saba wa shari'ar Allah da annabi to kar mutum ya kuskura ya kutsa kansa a ciki don ƙarshe abin yana haifar da nadama kuma mutane a ƙasar nan ya kamata su yi tunani a ina tunawa shekaru kusan ashirin da suka wuce duk ƙarshen shekara in ta zo za ka ga wasu ƙungiyoyi na ainihin wato wani irin kasuwanci kafin ma harkan kasuwanci ya yi yawa a social media irin na yanzu kaga shekaru ashirin da suka wuce babu irin waɗannan to amma tun a wancan lokacin za ka ga cewa akwai wani asusu da ake yi cewa mutum ya bada naira dubu biyar misali in ya sa dubu biyar to insha Allahu ba ma insha Allahu a cikin al'amarin su bayan kwanaki kaɗan a zubin farko shi da ya sa dubu biyar zai ɗabi dubu hamsin in ya sa dubu goma zai ɗabi dubu ɗari haka dai abin yake ci gaba ƙarshe za a yi ta yi wa mutane shigo shigo ba zurfi ne wasu a basu janareto wasu a basu kayayyaki dai daban-daban na'urori daban-daban to ƙarshe abin da zai baka mamaki su waɗannan cibiyoyi ko ƙungiyoyin da suke irin wannan abin ina ne ofishinsu babu cikakken ofis ina ne address su babu cikakken address in yau ka ji su misali a Jos gobe za ka ji su a Bauchi jibi za ka ji su a Gombe sai ka ji su a Adamawa to suna zuwa Adamawa da yake an zo bakin boda sai ka neme su ka rasa su gaba daya to saboda haka wannan abun ne yake maimaita kansa har yanzu ba wani sabon abu bane kawai ci gaba da aka samu ne na hanyar social media ake sabunta abun da makamantansu don haka in kuka saurari abun da nake faɗi wanda abin ya faru da su a bayan da nake faɗin nan sun san ya faru da su wanda ma labari suka ji sun san labarin ya faru saboda haka waɗannan kuma da suke a halin yanzu ina tabbatar maka in ba gyarawa suka yi ba ba tuba suka yi ba ba fasawa suka yi ba sunansu masu hasara sunansu masu nadama sunansu kuma waɗanda suke sun ainihin kama wato ainihin sun saki sun kama ganye Allah ya tsare mu To akramakallah daga ƙarshe wani fata kake da shi ga wannan shiri da muke gabatarwa lokaci bayan lokaci na domin matasa? To ina so yi amfani da wannan dama a matsayina na mataimakin shugaban kwamitin social media na kungiyar Izala na Najeriya gaba ɗaya in yaba wa reshen wannan kungiya ta social media ta kungiyar Izala ta jihar Adamawa musamman. Gaskiyar magana jihar Adamawa kun ciri tuta kuma ina muku fatan alkhairi da kuka kirkiro wannan shiri. sannan ina kira ga sauran jihohi ma da cewa su ma su samu wasu shirye-shirye musamman da za su ware 'yan mintoci kalilan domin faɗakar da manoma 'yan kasuwa makiyaya da masu sana'o'in hannu daban-daban wanzamai ne makera ne su rinka shiga kasuwanni in a birane suke ta inda ainihin aka san inda waɗannan masana'o'i suke su rinka zakulo su suna yin hira da su musamman kuma suna karfafa matasansu akan waɗannan sana'o'i wanda kamar yadda muka fara a farkon shirin tambayar da kai ai yawanci za ka samu matasan nan wasu da suna da sana'o'in a hannayensu amma da suka ga ci yanzu ko kuma sha yanzu magani yanzu kuma asara yanzu sai suka saki waɗancan abubuwan suka yi watsi da su da haka yana kira ga jihohinmu masu social media su da alkhairi masu kallon mu mun saurari nasiha da kuma jan hankali daga bakin shugaban majalisar malamai na babban birnin tarayyar Najeriya Sheikh Ibrahim Muhammad Duguri sannan kuma sarkin malamai na Duguri kuma a farko na manta ban gabatar da shi ba a matsayin shine mataimakin shugaban kwamitin social media na kungiyar jama'atu izalatul bid'a wa ikamatu sunna karamakallah muna godiya da kuma fatan alkhairi Allah ya saka da alkhairi masha Allah